tawagar ta majalisar ɗinkin duniya da za ta yi wannan ziyara za ta gana da mahukuntan jamhuriyar Nijar domin ƙara ƙarfafa wannan tsari ta fannoni da dama musamman ma kan batun harkokin tsaro inda maganar Mali ta zamanto abin misali dangance da wannan batu. Bazu Muhammad shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar. Abu na farko shine ya shahi yadda ake gudanar da mulki, yadda ake ingantar demokrasiya kuma yadda ake amfani eh, da doka da oda. Eh, abin kuma na biyu ya kumsa wannan tsarin shi ya shahi eh, tsaro da zaman lahiya abinda aka saba sani shine a da ca ake in ka sa kudi ka sayi makamai kamar ka bata kudi to a yankin sahel yau in ka ce kai eh, ba za ka ba ma sojinka makamai da suka dace don su fuskanci 'yan ta'adda wanda suka mamaye wannan yankin Eh, komi yi ba zai tasiri ba tunda har haƙasa ta kama za ka rasa ta kamar yadda aka shaida a mali eh, eh, abu na uku kuma da ya shi shine shi cikaban Eh, tattalin arzikin ƙasar nan na yankin sahel a albarkacin rangadin ta tawagar ta majalisar ɗinkin duniya dai ministoci biyu waɗanda suka hada da bazum muhammad na harkokin wajen jamhuriyar nijar da na fasalin jamhuriyar nijar ahmadu bubakar suse sun kira wani taron manema labaru a ɗazu inda suka fede biri har wutsiya na amfanin da jamhuriyar nijar za ta iya ci dangance da wannan tawaga euh, la question relative aux ressources en ya ce tawagar za ta tattauna da mahukuntan nijar kan ababe da dama waɗanda suka shafi batun samar da wadatattun ruwan sha da batun samar da wadataccen abinci ta hanyoyin noma da kiyo hakan da batutuwan bunƙasa jagoranci na gari tawagar kuma za ta tattauna a kai da mahukuntan jamhuriyar nijar kan ababe da dama masu matukar muhimmanci waɗanda suka shafi tsaro in ji amadu bubakar cise ministan fasalin jamhuriyar nijar wannan shine karon farko da wani babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai kawo ziyara a jamhuriyar Nijar tun bayan wata ziyarar da tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo wato kofi anan a ranar 24 ga watan agustan shekarun 2005 a gobe tawagar za ta isa a majalisar dokokin jamhuriyar nijar inda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai gabatar da jawabinsa gaban 'yan majalisun dokokin daga bisani sa za ta kai ziyara zuwa wata asibitin da ke birnin yamai kafin a gabatar da wani taro na musamman na manema labaru na haɗin gwiwa tsakankanin tawagar da shugaban ƙasa isufu muhammadu